يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku ga watan rajab wata na bakwai a jerin watannin hijira shekara ta dubu da dari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyu rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نبب مال ممو محمد الثاني عمر Allah ya kare shi da lafiya yi masa tsawon kwana za mu tashi a shafi na 219 inda malam yake cewa harithatul ifki wato faruwar kage da aka yi wa aisha matar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake cewa hadithatul ifki yace wa huwa ma ne abin da ya afku fi hadhihi al a wannan yaki na banil mustalik ko ghazwatul muraisi Minal al daga ɓangaren munafikai min ifkin mubin na ƙaryar da aka ƙaga wacce take mabayyaniya ƙarya a fili ƙarara wa buhtanin da ƙage azim wanda yake mai girman gaske fi haƙƙi ummil mu'minina a game da haƙƙin uwar muminai as-siddiqa wacce ta taka matsayin masu gazgata annabawa da manzanni bintin siddiq yar wanda ya kai koli wajen gasgata manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukaki yadda da ita an abiha ya kuma yadda da babanta aurad al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim sun kawo fi sahihaihima a cikin sahihan littafansu da ke tattare da hadisan manzo hadhihi hadisa faruwar wannan ƙage mana sun zo da bayaninsa an aisha ta radiyallahu anha daga ita aishar Allah yadda da ita wahahiya yanzu ma ga ta ita kanta aishar tarwi lana za ta rawaito mana ma a fiha abin da ya faru da ita bi uslobin ƙasasi. da salo irin na ba da labari badi wanda yake mai ƙayatarwa qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza arada an yakhruja safaran idan ya nufin fita wata tafiya a baina aswaji yakan yi ƙuri'a tsakanin matansa fa ayyatuhunna kharaja sahmuha duk wacce rabanta na a fita wannan tafiyar da ita ya fito kharaja biha ma'a sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita wannan tafiya tare da ita saboda haka masu mata da yawa suna da dama ta idan tafiya ta kama zaka je kai kwanaki kana so ka tafi da ɗaya daga cikin matanka ana iya ɗaukan salon ƙuri'a in so hudu ne sai ka samu takaddunka guda hudu guda uku sai ka ce zaman gida ya kama ki ɗaya kuma sai ka ce da ke za a tafi sai a nan naɗe sai a kaɗa sai a watsa kowace ta je ta ɗau ɗaya duk wacce ta ɗauko zaman gida kama ta ita ɗauko kanta ba laifin ka ba ne wasu ɗauko da ke za a tafi to tafiya ta same ta to akwai wannan salo za ka iya bin wannan in ka so kuma za ku iya yin tsari da kai da su shi duk sanda tafiya ta kama na a tsakanin nan za a tafi da uwar gida in wata tafiyar ta taho mai bi mata in wata tafiyar ta faɗo mai bi mata har a zagaya duk da kuka yi in kuma wata ce a ta gaskiya ita tafiya ba ta iya jurewa tafiya in ma za a yi a yi tsakanin su wance da wance ita ta yafe tafiya shi kenan cikin ruwan sanyi ta hutar da ku dai salon da yadda kuka tsara an bar abin da yalwa a shari'anci to manzo yakan bi wannan salon na yin ƙuri'a inda mace tara in zagayen za a yi fita nawa za a kan a zo kan wata an gane ko to kuma ita ƙuri'a ta iya kasancewa a tafi da ke wannan karan wata tafiya ma a yi da ke duk ba da Allah bai iya to kuma wannan dama sun gamsu cewar ba kai ka abin nan in ma gana ma ka ce to kuma rubuta da kanku kan ma a ce kuwa ko ta loga da ka bayar shi sa take ɗauko wacce take ci ɗin <laughs> ko ba haka ba bainana take cewa sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ƙuri'a tsakaninmu fi ghazatin ghazaha a wani yaƙi da ya halarci yaƙin fa kharaja fiha sahmi sai aka yi dace rabona na a fita da ni ya fito fa kharajtu ma'ahu sai na fita wannan yaƙi tare da manzo ba'da ma unzila hijab wannan fita yaƙi ta kasance bayan an saukar da ayar tsari an ɗora wa bata na manzo da na wasunsa cewa lallai su zama cikin tsari kada a rika samun shiga gidan mata wanda ba matan mutum ba ba kuma muharramansa ba sannan su ma su zama cikin wato ainihin shigar da ba wani ma zai san wace ce wannan ba sai ta dalili wa ana uhmal fi haudaji ni ana ɗora ni ne in ji ta akan wato ainihin rumfar da ake azawa raƙumi wadda mata suke shiga akan yi musu wato ainihin ɗan ɗaki sai wato ainihin sa su a ciki shi ake cewa haudat to da ita take ciki tana ciki ba wanda ya san wace ce a ciki sai an zo kowai ta ɗan yaye kamar za ta fito daga ɗaki ta fito daga ciki wa unzal fihi ana wato ainihin ɗauka ta a ɗora a sauke a kan wato wannan shi eh, ɗan rumfa da ke kan wato abin hawa raƙumin ko makamancinsa fasirna hatta fara faraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam min gazwatihi hitil sai muka tafi wannan yaƙi aka je aka fafata har wato ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kammala wannan yaƙi wa ƙafala ya kamo hanyar dawowa wadanauna min madina muka yi kusa da garin madina akan hanyar ta masu dawowa adana lailatan bin rahil manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanar da tashi a tafi a wani dare in an yi zango to za a tafi a matsayinsa na kwamandan yaƙi kan ce to tafiya fa za ta kasance mana cikin daren nan ko kuma muna asuba za mu ɗauki hanya saboda ka wanda yake da abin da zai shi shirya shirya su da ka adana lailatan sai iya kuwa ko ya sanar a wani dare bin rahi da cewar zafi a bar wannan guri da aka yi zango faƙumtu hina adanu sai na tashi lokacin da wato anin masu sanarwa suka sanar da bin rahil barin wannan guri da muka yi zango fama shaitu hatta ja wasu ta ce sai na kama tafiya har sai da na ƙetare dukan yawan adadin wato mayakan da ake da su ta fita daga cikin rundunar yaƙi ta manzo sallallahu alaihi wasallam falamma qadaytu min sha'ani yayin da naje na gama abin da zan yi na biyan bukatata to da kan an ce za a tafi mai jin tsuguno zai ma zai je inisa dan cikin ibar cikin rundunar mayaka ya je i juyo i dawo to da kan tafiya ta kama bai da matsalar tsayawa zai tsuguno ko wani abu mai kama da haka to saboda haka ce sai na fita na bar wato ani shiyar wannan runduna na ji na gama abin da zan aqbaltu ila rahal sai na wato anin fuskanto wajen sirdin da zan hau na wannan abin hawa na <coughs> fala mastu sadari sai na shafa kirjina fa'iza iqdulli min jar'i afar qadin qata sai kwatsam na ja'a ah, abin wuyan da ke wuyana na wasu duwatsu da ake cewa duwatsun azfar wata alkarya ce ko wani guri ne a cikin garin yaman to akwai duwatsu da ake samuwa ake jerawa kamar da ake jera murjani ko ake jera tsakiya ko makamantansu ko yadda ake jera carbi a shi ma carbunan haka za ga wasu na 'yan wato duwatsu masu sheƙi da ƙilƙali. su to wannan yan duwatsu da suke aka mata ta yi abin waya da su ta ce in shafa sai na ji ashe ya tsinki can da ta ce ta biyan bukatar ta juyo ashe a can ya tsinki su da haka neman abin waya ya kamata faraja'atu ita sai na ta ce sai na koma falta mastu ikili na nemi wato ainihin wannan abin waya da ya tsinke daga jikin wuya nan fahabasa niftiga'u sai neman wannan abin waya ya tsare ni daga yiwuwar mazan dawo za a tafi kuma wa aqbala rahatul ladina kanu yarhaluna li sai wato anin mazajen da suke zuwa su ɗauki wannan rumfar da take hawa ciki su saka akan wato abin hawanta a tashe shi a tafi da shi suka zo suka wato anin ɗaga wannan eh, rumfa fahtamalu haudaji sai suka ɗaga wannan wato ne rumfatawa farahaluhu ala ba'iri suka ɗora ta akan siddin wato raƙumina allazi kuntu arkabu wanda nake hawa wahum yahsibuna anni fihi zatansu ina cikin rumfar tunda an sanar da za a yi tafiya kenan na gama shi na ne har na shiga na zauna ba su ga fitata ba wa kana nisa'u id zaka ta ce kuma a wannan lokacin mata khifafan dukkaninsu galibi 'yan shafal ne ba a da wata mace mai jiki lam na mata a lokacin ba su nauyi ba ba ba walam ya shahunna laham walam ya kai walam ya shahunna laham nama bai baibaye su ba ko bai lullube su ba an gane ko wa innama ya al-ulqa haƙiƙa a wannan lokaci mata ɗan abin da bai kai ya kawo ba suke ci min at mina abinci saboda haka ba a ci an gyatse bai na za wata ce ba falam kiril falam ina al uhu sai rafa'uhu thiqal su waɗannan mutane da suke ɗaga wannan ɗan rumfa take hawa akan wato raƙuminta ba su yi musa ko ba su tantamar ba ta ciki ba dangane da abin da ya shafi nauyin ita rumfar sun ɗauka tana ciki saboda sun san mata dama ba wani nauyi ne da su ba wani teɓa ne da su bare su ce ba su ji nauyinta a ciki ba da suka ɗaga sai suka ɗauka kawai tana ciki fahamaluhu suka ɗora wannan siddi akan wannan raƙumi wa kuntu jariyatan hadithatas sinni ce a wannan lokacin na kasance jariyatan mai ƙuruciya hadithata sinni mai ƙarancin shekaru shekarunta ba su da yawa fa ba'athul jamala sai suka tashi raƙumi wasaru suka tafi fa wajadtu iqdi da mastamarra al ban tashi ganin abun wuya na ba sai da rundunar nan ta kama hanya suka tafi runduna ta wuce an banni a can neman wato ainihin abin wuya faji'tu manzilahu sai nazo gurin da aka sauka din inda daga nan aka tashi aka kama hanya aka tafi walaysa fihi ahad na gaba kowa kamar an yi shara fatayammamtu manzili alladhi kuntu fihi kawai sai na nafi gurin da na sauka a san da aka sauka a wannan fili inda aka san nake kawai sai na je gurin wa dhanantu annahum sayaqiduni na tabbatar da cewar ai za su ga sun rasa ni za a gaba a ganni ba fayarji'u ilayya fayarji'una ilayya sai zama sun dawo don neman ina aka bar Aisha tace tunda da na san tunda na san za a gaba a ganna ba kuma za a so a ce a koma ina aka batta to barin zauna a inda dama aka san nake zama in an zo a tarar da ni maimakon kuma in nausa garin neman su a yi bi babu fa baina ana jalisatun tace a halin kasancewa ta ina zaune galabat ni ainaya sai ma bacci ya kwashe ni idanuwa na suka rinjaye ni kawai sai bacci ya ɗebe ni fanimtu sai na kama bacci a gurin wa kana safwan ibn al-mu'attil safwan dan mu'attil ya kasance a sulami dan kabilar bani sulaim kuma zakwani sannan dai wanda ake danganta zuwa ga zakwan cikin dai dangi ne arrasa min wara'il jaysh yayyo tafiyar dare bayan shuɗewar runduna shi ne manzo ya wakilta izo ibibiya inda wani wanda ya yadda abinsa a ɗauko dama akwai tsari irin nan na kwamandan yaƙi in aka yi zango a guri aka tashi aka tafi to bayan yayewar jama'a daga wajen da tafiya da ɗan wani lokaci ana sa wasu su dawo a zo a bibiya inda wani abin da aka yar a ɗauko a taho da shi ta ce sai wato ainihin safuwan dan mu'attal iya tafiyar dare bayan wato shuɗewar ita rundunar ibarota ita ho wajen da aka yi zango aka tashi faddalaja ici tafiyarsa cikin dare fa asbaha inda manzili asaba ta masa a daidai gurin da nake zaune nake jiran zuwan a zo a tafi dare fara asawa da insanin na'ib sai ya ga duhun mutum mai bacci a filin gurin fa'ata ni sai zo inda nake fa'arafa ni ya gane ni ce hina ra'ani yayin da ya gani ya aka ya gane ita ce wa kana ya rani ƙablal hijabi da can kafin a saukar da wato tsari da rufe ko ina na jiki ya san wace ce ni aisha sau da ka da ya gani din sai ya gane cewar aiko aisha ce tun dama sanayya ta gabata tun da fastai kastu bistir ja'i sai na farka ta dalilin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ɗinsa. da ya ganni kawai ya ga aisha ce ko sai kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kuma faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dinsa ita ce ta farkar da ni daga baccin hina arafani yayin da ya gane ni ce fakhammartu wajihi bijil babi ni kuma ina farkawa sai na ja mayafi na na rufe fuskata wallahi ma kallamani ni bi kalima ta ce na rantse da Allah bayan cewar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da i bai ce min kala ba kalma ɗaya bai faɗa ba wala sami'tu minhu kalimatan gaira stirja'i kuma ni ban ji ya faɗi wata magana ba bayan gama faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da dai wahawa hatta ana kharahilatahu sai ya nufo inda nake din nan sai sun kuyar da dabbarsa abin hawansa fa wati'a ala yadaiha ya take kafarta to da kan aka sun kuyar da ta zauna to ka taka kafarta ta gaba to ba magana ta yunkura ta tashi kama kai mata wani da bai ne sai in ka dauki kafa ka kai mata alama sannan ta yunkura fara kiftuwa sai na hau wannan dabba tasa fantalaka ya ƙudu bi arrahila sai ya kama hanya ina min jagora ina kan wannan dabba ya zama shi ne ɗan janta ni kuma ina kai hatta a tainal jaishi har ki rindunar manzo sallallahu alaihi wasallam ba a da ma nazalu mu'arrisina bayan sun sake yin wani zangon cikin dare fa halaka man halaka fi sha'ani faruwar wannan ta sa wanda ya halaka ya halaka game da al'amari na wa kana allazi tawalla kibra kibra ifki wanda ya dauki ragamar ko jagorancin kaga wannan kage laifin wannan kage wanda ya ɗauki nauyin laifin wannan ƙage abdullahi bin ubayy bin salul shine abdullahi dan ubayy dan salul shine jagoran cewar a ai shiryayya ce kawai da aisha da safwan sun wato ainihin watse wasu sun sheke a ayyansu intisharu a tifil madina yaduwar wannan jita-jita a cikin garin madina na madina aisha ta ce muka iso garin madina fashta kai biha shaharan sai kuma na yi ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda an sha tafiya to ko tafiya neman abin wuyan da fargaba a ya isa ta gaji ga tafiya ta wurin yaƙi kuma ga harkar hawan raƙumi ga shi ta samu kanta ba inda ta saba hawa ta sake ba ta hau wato raƙumin da ba wanda ta saba hawa ba wancan da rumfa injin gina ma kai a jikin rumfa ta zama maka wata matokari wannan kwa ba haka ba ne <coughs> da na dawo su na kama wato ainihin na koka ne ta fama da rashin lafiya tsawon wata guda wannasu yufiduna fi qawli ashabil ifki mutane kuma suna ta kutsawa game da maganar da ma'abota kagen da suka yi min kage suka faɗa wala ashu ni da aka yi wa kagen ban san an ba ban san da haka ba ne wa ma yaribu ni fi waja'i kuma ba wani abu da ya sa ni wato zargi ko kuma wani kokwanto game da wannan rashin lafiya ta cewar akwai wani abu da yake faruwa game da ni An ni la'ara minan nabi sallallahu alaihi wa lutufa illa kawai na ga bana na ganin abin da na saba gani na tausasawa daga wajen annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi allazi kuntu ara minhu wanda na saba gani a gurinsa hina ashtaki a lokacin da na koka da wata rashin lafiya in ban da lafiya na san yadda manzo yake haba haba da ni yake tarairaya ta amma a wannan rashin lafiyar ban samu wannan daga wajensa ce inda wani abu zai sa san in kawo a raina to ko wani abu yana faruwa ne to wannan ne amma ban san me ake faɗa ba a gani inna ma ya dukulu fa yusallim a wannan lokaci da nake wannan rashin lafiya tsawon wata guda manzo kawai abin da yake yakan shigo sai i sallama tun mai kulu sannan ya ce kai fatiku ya wannan aboki wannan mara lafiyar ya take ciki ta salam haka yake tambayar rashin lafiya wanda da ina rashin lafiya ba haka yake mu ba tun mai yansarif in aka gaya masa cewa ai da sauki kawai sai juya ba wani maganar izo ita daidai ne sannu ya kika ji ya jiki ya waye duk abin da saba samu da gudu samu da lafiya a wannan karan babu fadhalika alladhi yaribun wannan abin kawai shine abin da nake ga yana sa ni wani wato zarge zargi ko raye raye minhu game da shi manzo me yake faruwa ne yake min haka wala ash'uru sharri amma ni ban san da sharrin da aka yi min ba hatta na ƙahtu har sai da na samu sauƙi jiki ya lafiya amma dai da rauni shi yake cewa na ƙahtu irin a ce sai da na ji dama-dama in ji bahaushe ko? eh fakarashtu ana wa ummu misɗa sai na fita <clears throat> ni da babar misɗahu ƙibalin manasi muka yi wajen gari in an ce manase fili fetal da yake a wajen gari in sun buƙaci wato biyan buƙatar tsuguno haka ake kamar da ya ƙauyuka har yanzu haka ake galibi ba a banɗakuna a cikin gari suna ganin cewa za ka zo ka yi banɗaki a gida ka ishi kanka da warin abin da ma can kai kawai ya bushe gara ta wato an mayar da shi ƙasa shi ke ko zago to saboda haka ta ce sai muka yi wato ainihin wajen gari wahiya mutabarrazula wannan wajen garin shine gurin zuwan mu mu biya bukatar su gurin wa kunna la nakhruju illa laylan kuma mun saba ba ma fita yin tsugunan sai dare ila laylin zuwa wani daren in akai sai wani daren zaka je kai tsugun in kai daren yau to sai wani daren kuma in baka je a daren yau ba to sai wani daren kuma haka muke harka tsugun wa zalika qabla an nattakhidha al-kulub haka tana faruwa da mu ne kafin mu fara samar da makewai ƙariban min buyutina a dab da gidajenmu da babu wato an makewai haka ake sai an yi tafiyayya a jiya tsuguno a dawo wa amruna amrul arabil uwal al'amarin mu da ya game da abin da ya shafi fita a yi tsuguno irin al'amarin yadda larabawan farko suke da haka muka taso muka gada a gurin iya da kakanni larabawa fitabar ruzi wajen abin da ya shafi zuwa a tsugunu ƙibar alga'idi shiyar inda ba wato anin kowa ma'ana wajen gari kenan wa kunna na ta'adda bil kunuf a lokacin muna ganin wato ai akwai tutuwa a ce mutum ya yi ban ɗaki a cikin gidansa duk inda wato ainihin ka nufi gurin wari zai zai rika tashi kuma ka kawo kanka harka su kuda da wayar sauransu to a lokacin sai muke ganin ya mutum ma zai zo wajen matsuguni a dab da inda yake zama yake harkokinsa to wa kunna na ta'adda bil kunfi an nattakhidaha inda buyutina muna ganin rashin dacewar mu yi wato bandakuna a gidajenmu fa aqbaltu ana wa ummi misla tace sai muka nufi eh, wato fa aqbaltu sai muka wato anin fuskanto garin madina ana wa ummu misbah da ni da mahaifiyar misbahu hina faragna min na yadda muka kammala bukatanmu namshi muna tafiya tare fa atharat ummu misbah muna cikin tafiya sai ita uwar misbahu sai ta tuntube min mirtiha a ta dalilin wa ƙafata da zani ko mayafi fa ta isa misbahu tana yin wannan tuttube sai cewa ta yi misdahu ya halaka ɗanta kenan tana cewa ɗanta ya halaka faƙultu lasu ce da ita bi isa ma ƙulti tur abin da kike faɗa ya mutum zai riƙa waɗansa cewar ya halaka ina ke ina faɗa ɗanki ya halaka ko halaka ce ta faɗa shi an <clears throat> sai dai a jiki na cewa Allah ya sauƙe wa na ko ya shirye shi ko atusubina rajulan yanzu a ce ki riƙa zakin mutum wannan ai zagi ne alhali shahida badar ya halarci yakin badar ita kare shi take bata san me ake ciki ba faqalat sai tace ya hanta sai tace da ni ke wacce baki san dawan gari ba alam tasma'i ma qala baki ji abinda mislahu yace bane game da ke hakike kare shi qultu wa ma qala <clears throat> sai nace da ita me mislahu yace da har za a ce da shi ya halaka fa ni bi qawli ahli al-ifk anan ne ta bani labarin abin da masu kage gare suke faɗa cewar ai da Safwan ibn Mu'attil da ni mun je mun yi zinan mu fazdattu maradan ila maradi tace sai rashin lafiya ya ƙaru akan rashin lafiya da nake ciki ta dawo sabuwar mara lafiya ta ji abin da wato ya bige ta ya taba zuciyarta aishatu radiyallahu anha tasta'dhinu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lil audati ila baiti abawaiha matashiyar mu shine bayani akan Aisha Allah ya yarda da ita tana mai neman iznin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan ya bata dama da izini dan ta koma gidan babanninta za ta koma gaban babata da babanta qalat falamma raja'tu ila baiti aisha ta ce yayin da na dawo gidana dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo ya sallama wa qala yace wa kaifa tikum ya wacce mara lafiyar taku fa qultu e idan li ila abawayya sai nace da shi ya manzon Allah kai min izini ina son je wajen babata da babana قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ta ce a lokacin abin da ya sa na nemi sa zan je gaban iyayena ina so in je in samu tabbacin wannan labarin a gurin iyayena sun ji sun san me ake faɗa game da ni fa'adina li rasulullah sallallahu alaihi sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya min izini fa'ataitu abawayya sai na je gurin babata da babana fa qulti li ummi sai nace da babata ya ummata ke babata ya tahaddathu an-nasu bi wai me mutane suke faɗa ne game da ni ta nuna kamar ma bata ji ba fa qalat sai tace ya bunayya ya ke yata hawwi ne ala nafsiki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari ki mai da komai ba komai ba in ji ba haushe ko fa wallahi ta ce mata na rantse miki da Allah laƙalla ma kanat imra'atun qat sam sam karanci ne a ce mace ta kasance wadi'a mai haskakawa inda rajulin a gurin wato magidanci ma'ana mace ta zama mai haskakawa a gurin mijinta karanci ne a ce mace ta zama mai haskakawa a gidan mijinta yuhibbuha mijin nan na matukar santa wala bara'ir kuma tana da kishiyoyi illa aktharna alaiha face sun yawaita cece ku ce a kanta ki kwantar da hankalinki wani abu da ke faruwa ki ɗauke shi ba komai ba ta ƙultu subhanallah ta ce sai da ce tsarki ya tabbata ga Allah ashe ma iyayena duk sun san da wannan bayanin ki wala qad tahaddatha nasu bi hadha tace ah to wai mutanen ma suna zantar da wannan magana kuwa haka abin yake qalat tace ai fa bakaitu tilkan laila wannan daren kaf ɗinsa kuka na rika inji Aisha kuka kawai nake hatta asbahatu hakkari ya waye min naga asba la yarqauli dam'un hawaye baya yankewa a fuskata wala aktahilu bi naumin kuma ban iya sa bacci a ido na ban gan ba ma ba bacci kuma hawaye ba yankewa haka na kwana thumma asbahtu abki sannan na waye gari kukan nake ban daina ba wannan abun a ne annabiyu sallallahu alaihi wasallam yastashiru ba'd ashabihi fi sha'niha yanzu kuma mun zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ina mai neman shawarar wasu daga cikin sahabbansa game da al'amarin matarsa Aisha qalat Aisha tace fada a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama Ali ibn Abi Talib sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirawo Aliyu dan Abi Talib wa usama ta bin zaid ikirayi usama dan zaid hina stalbatha wahayu a daidai lokacin da wahayi yi jinkirin zuwa huma fi ki ahli ina mai neman shawarar su game da rabuwa da iyalinsu sakin aisha zai koko ya batta qalat ce fa amma usama amma ta bangaren shi usama فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله sai ya wa annabi shawara game da abin da ya sani na kubuta iyalinsa wa billadhi ya'lamu fi nafsihi min alwudd lahu da kuma abin da ya sani da ke zuciyar manzo wanda ya fito fili alamu suka nuna na yana matukar ƙaunar iyalinsa fa usama sai usama ya ce kum ahluka ya rasulallah. aisha fa matakka ce iyalanka ce ya manzan Allah wala na'lamu wallahi illa khaira na rantse maka da Allah mu dai mu san wani abu tattare da ita ba sai alkhair kuma wannan alkhairin da muka sani akan sa zamu gini wa amma ali amma shi ali ibn abi talib dan abi talib fa qala sai ce ya rasulullah ya manzan Allah lam yudayyiq Allahu alayka Allah fa bai kuntata maka ba wan nisa'u siwaha kathir mata ba ita bana nan birjin? dan za ka matsanta kanka Allah ta kawai ka nemo wata an gane ko haka ɗabi'a shawara take to kaga wannan ga ɗabi'ar mace mai rauni baka isa ka ce ba za ta ji kaikayi a wannan magana ba komai shirinsu da sayyidina ali a wannan abin sai ya riƙa wato taɓa ta ya ce a rabu da ita kenan ma ɗaukata ta ake iska kenan an gane ko musamman mata dama dai su waɗannan masu tarbiya ne in banda haka ko an dare ta ai kuma ba maganar ta daɗi to bayan ya bashi wannan shawara sai ƙara masa cewar wasalil jariyata tambayi wannan baiwar da take kai kawo a gidan mata su suka san mata akwai barira wacce take wato ta zama yar cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ita Aisha ta biya kuɗin fansarta daga wajen masu ita an ɗora mata fansa ta zo ta gaya wa Aisha Aisha ta ce to bari zan ba su kuɗin a fanshe ki har suka ce to sai dai idan an fanshe ta cin gajiyarta idan da za ta mutu su da suka zama da ita baiwa suka yanta ta daga baya suka ba ta damar ta fanshi kanta su za su ji gajiyar wannan suna shi ne sharaɗin su annabi ya ce rabu da su su sa sharaɗin a banza a wofi duk wani sharaɗin da babu shi a littafin Allah aikin banza ne wanda ya yanta bawa shi ke cin moriyar bawa ki saye ta ki yanta din maji wanda zai zo ya ce baki ci zaki ci gajiyarta to wannan baiwar tana tare da ita to ita da take wato ainihin kaiwa da kawo a cikin gidan duk da ta zama ya to ta san komai na sirrin mace mace ita su san mace inda wata alama ta watsewa ko na abu za ta iya sani to shi ne sai aliyu yake cewa ya manzan Allah ka tambayi wannan baiwar da ke cikin gidan nan wacce ta zama ya take tare da ku tasduquka za ta gaya ma gaskiya abin da ke akwai su mata sun san yan uwansu <clears throat> an gane to da haka dai duk da ya faɗi wacce magana ba ita ce karfar abin da ya dai goya da cewar a sake neman mace wacce ta san harkan mata qalat fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama barira ta sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kira barira qala ai barira yace da ita ke barira hal ra'aiti fiha shay'an yuribuki ko kin ga wani abu tare da ita Aisha da yake sa ki kokonto a wannan al'amari kin ga wani abu da zai iya baki damar ki ce biri ya kama da mutum an fahimta qalat lahu barira sai barira ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la a ba'athaka bil haqq na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ni ban ga abin da zai sani ko kwanto game da al'amarin Aisha in ra'aitu minha amran aghmisuhu alaiha ni ban ga wani abu da zan iya wato aibata ta da shi ba akthara min annaha jariya fiye da in ce da kai ita dai mai ƙuruciya ce inda wani abu zan faɗa da zaka ce suka ne a garinta ko kuma wato bi sai dai in ce maka mai ƙuruciya ce hadithatu sinni tana da ƙarancin shekaru shi ko mai ƙarancin shekaru ba za ga maka abin da mai yawancin shekaru zai ma ba to inda abin faɗa a kanta shine gashi zan gaya maka tanamu an aji ne ahliha takan yi bacci ta barwa mutane garin su a kwaɓe ma'ana kai manzo a kwaɓa ma gari a je a yi bacci faya a tidda jinu faya a kulu akuya ko tinkiya da ke kai kawo a unguwa ko a gari ta zo ta cinye maka gari inda wani abu za a faɗa na aisha wannan ne an gane ko ina masu kama tumaki ga hadisin ku ya zo ko? aikin da ya kamata malamai su kenan na dab da gwamnati wanda take jin magana su su tattaro irin waɗannan hadisan su gaya mata a lokacin manzo akwai awaki da tumaki suna shiga gida ko ba sa shiga suna cin wani abu ko ba sa ci me aka yi a lokacin manzo kuma me yasa ba za a yi shi yanzu ba ko saboda haka in kunne ya ji <coughs> qalat tace faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min yaumihi min yaumihi sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi a wannan rana da iji waɗannan shawarwari fasta azara min abdullahi bin ubayy bin salul ina nemi jama'a su masa uzuri game da duk abin da zai ce akan abdullahi dan ubayy dan salul faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbar sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace yana akan mimbari man ya aziruni min rajulin balagani azahu fi ahli waye zai min hanzari game da mutumin da cutarwarsa ta wuce ta tsallake na hatta je ga iyalina in wani abu na ɗauka na mataki ko wani abu na yi mun hanzari ya ci in faɗa abin zan faɗa a kansa ko ban ci bai cin faɗa ba wa ar ruwati man qala daga cikin marawaita wannan hadisi akwai wanda yake cewa da manzo ya ce man ya aziruni min rajulin balagani azahu sai kara cewa fi ahli baiti maimakon fi ahli a can eh waye zai mun hanzari da uzuri game da mutumin da cutar wasa ta tsallake na hatta tafi zuwa ga jama'ar gidana fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira manzo ci na rantse muku da Allah ban san wani abu game da iyali na ba sai alkhairi ya gina abin da ya sani akan abin da Usama ya gaya masa da abin da Barira ta gaya masa an fahimta ko ya fita da hukunci guda mana ƙara ƙarfafa abin da yake kai da sahabbansa duk wanda yake irin wannan da wuya al'amarinsa imoni ko ya ɓaci walaƙad zakaru rajulan ice kuma gashi sun zo sun ambaci wani mutum da suka danganta masa sharri da ita ma alimtu alaihi illa khaira shi ma ban san wani abu ta tare da shi ba sai alkhairi mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai wa ma kana yadkhulu ala ahli kuma ɗabi'arsa shi wannan bawan Allah bai shiga gurin iyalina bai shiga min gida illa ma'i sai dai mu shiga tare da shi bai taba shiga min gida shi kadai ba to ya za ka zaci wannan da wanda haka ba ta ai sai in yana shiga gidanka ka nan ne kake tunanin zai kulla wani abu amma wanda kana nan tare kuke shiga me ya za ka zaci zai wani abu da kaga duk wani abu za a tunkuɗe masa abin da aka jingina masa ya samar da shi tun kafin faruwa abu shi yasa ba a so ka kai kanka guraren zargi kana kai kanka gurin zargi to ka ba wa shaidan kofa kuma ka ba wa mutane dama qalat tace fa qama sa'ad ibn mu'adh sai sa'ad dan mu'adh jagoran aus cikin kabilin da ke garin wato anin madina sai ya miƙe ahadu bani abdul ashal ɗaya daga cikin wato zuriyar abdul ashal qala ya rasulallah sai ce ya manzan allah ana wallahi a'abiruka min na rantse maka da Allah ni ne wanda zan tsaya ma in baka hanzari akan haka inda duk abin za ka faɗa ka faɗa dama ta ka faɗa ta samu inda duk abin da za kai an taɓa ka tabawa da ya ci a ce ka mai da martani in kana min al-aus idan wanda ya maka wannan abin da ya maka cikin kabila aus yake darabna unuqahu mu yan ausu zamu kashe maka shi zamu sare ma wuyansa kakka damu abin na cikin gida ne muna da yadda za mu wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga cikin ƴan uwanmu ne yan kabilar khazraj amar amar amarat amartana ko amartana fa fa'alna fihi amra kai za kai mana umarnin abin da zamu masa mu kuma za mu fa qala sa'd ibn ubada sai sa'd dan ubada wa huwa sayyidul khazraj shi kuma shine shugaban kabilar khazrat wa kana ummu hassan binta ammi uwar hassan wanda yake ɗaya daga cikin wanda suka yaya ta kagen ‘yar ɗan uwan babansa ce kaga ɗanta ya shigo cikin abin an taɓa dangi ko min fakhidhihi ina daga cikin ɓangaren wato ainihin danginsu bangaren abin da ya shafi bangaren uwa ke cewa kuwa cikin wato rukunin rukunin eh, dangi haka ina bangaren rukuninsu wa kana qabla zalika rajulan salih abinda aka sani da shi sa'ad dan ubada a da dai kafin faruwar wannan matsalar mutumin kirki bawan Allah ne nagari walakin ihtamalathu alhamiyya amma abin bakin ciki kabilanci ya tunzuro shi ƙabilanci ya kama shi faƙala li sa'ad bin mu'ad sai ce da sa'ad dan mu'ad ka kazabta ƙarya kake kayi ƙarya la amrullahi la na rantse maka da Allah in ɗan wato bangaren khazar yi ba za ka kashe shi ba wala wala ala zalika baka da ikon yin haka baka isa ba irin da yadda bawo shi ki cika baki faƙala usaidu bin hudayr sai usaidu dan hudayr shi kuma ya ce wa huwa ibn ammi sa'ad shi kuma dan dan uwan baban sa'ad ne ya'ani bin mu'ad abin nufi sa'ad dan mu'ad wancan na bangaren ausu kenan wanda ya fara magana faƙala da sa'ad bin ubada sai shi da sa'ad dan ubada mai cewa ƙarya ake ba za a iya ba kazabta kai kake ƙarya la amrullahi la naqtulanna na rantse maka da Allah wanda yi wannan abin zamu kashe shi kowaye fa innaka munafiq kai ma ashe munafiki ne tujadilu adil munafiqin dan gashi kana jayayya akan munafikai kana ba su kariya fatathawara alhayyani sai waɗannan wato ainihin rukunin 'yan unguwa guda ko ɗan rukuni guda ko ɗan ɓangare guda illa bambancin ƙabila da ƙabila suka wato ainihin yunƙuro kowannensu ya tunzuro al'ausu wal khazraj abin da ya shafi ausu da khazraj hatta hammu an yaqtatilu har suka himmatu da a fara yaƙi. a kashe juna wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qa'imun al minbar a wannan lokacin duk da ake wannan manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana tsaye kan sa. falam yanzil rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai sako ba yukhaffidhuhum ina wato ainihin sassautar da al'amarinsu ina wato ainihin tsawata musu hatta sakatu har suka shiru wa sakata shi ma in shiru gurin ya tsit gaba aisha ta ce wa bakaitu yau mai zalika wannan rana duk da ake haka ni ina can ina ta ɗora kuka akan kukan da ya gabata wannan rana ita ma kuka kawai nake wala yarqa'u li dam'un hawaye baya tsayawa baya yankewa a wato ainihin idona wala aktahilu bi naumin kuma bacci ya tafi na daina jinsa bana jin bacci thumma bakaitu lailatin muqbila sannan na kama kuka daren da ibiyo bayan wannan daren wala yarqa'u li dam'un shi ma dai a wannan dare hawaye bai yanke min ba wala aktahilu bi naumin ban iya samun yin bacci ba take cewa fa asbaha indi abawaya babata da babana su ma haka suka wayi gari a inda nake suna kuka da kuka na dan ko ba su kuka ba kuka suke bacci ba zai yi ba yakka ta gagara bacci hawaye ya yankewa daga fuskarta ko ba ka da ka iya ba za ka je ka ce a yadda ɗanka na kirki ba ne wa qad bakaitu ne wa yawman sai da nayi dare biyu ba abin da nake sai kuka da yini guda hatta azunnu anna bukaa faliqun kabidi har sai da na rika zaton anya ku hawaye ba zai wato ainihin billan min a cikin zuciya a cikin wato hantata ba hawayen nan ko ba zai fata fata da hantata ba tunda hanta ita ce mafi laushin abu a cikin kayan ciki in bakin ciki ya bakin ciki yawan lokaci sai ta da jiddige ka halaka saboda wato matsalar ma za ta taɗiga saboda fargaba da tashin hankali da ke ci aikin da suke na tacewa sai su gagara yi ta ce sai na cewar to kai anya kuma ina zaton kukan nan hawaye nan da nake yi ba zai wato ainihin bullo iratsa wato ainihin hanta ta ba ƙala ta ce fa baina ma jalisa ne indi a halin kasancewar babata da babana suna zaune inda nake yadda ban bacci ba yadda kuka bai yanke min ba su ma sun kasa komai wa ana abiki ni kuma na ta kuka na wa iris ta adana imra'atun min al'ansa ana cikin haka sai wata mace daga cikin mutanen madina ta nemi izinin shigowa gidanmu ta yi sallama fa'adintu laha sai ne mata izini ce shigo wace ce fajalasa ta biki mai ita ma nan ta kama kuka tare da wannan ita ce temun biki na wato anin taya tashin hankalin da ke ciki ita ma tausayi ya sa kuka ta balle da kuka to kun ji yadda aka wa Aisha kage duk magana da ake ta faɗa a ce ai wasu suna cewa ai mazinaciya ce har yanzu aka zo ake ake ta wadari da magana ake sake dawo da ita to wannan ce wannan ne bayani shine abin da ya faru inda baka sani ba yanzu kai ilimin abu to da ka duk wanda zai zo maka da abun kai gare kake a akan abun ka san inda ya gaba to ana za mu tsaya abinda muka dace Allah ya ba mu sa wanda aka ci da kuskure ko ban harshe Allah ya na wannan mai tambayar yake cewa idan mutum zai yi karatun alkur'ani dole ne sai ya yi alwala alwalan mai karatun alkur'ani mustahabbi ce an so wanda zai karanta alkur'ani ya zama yana da alwala don wato cikar tsarki bayan tsarkinsa na imani da musulunci kuma ya samu tsarki na abin da ya shafi wato ainihin alwala amma da musulmi zai karanta alkur'ani ba tare da ya alwala ba bai wa Allah laifi ba kuma karatunsa abin a karba masa muddin ya yi yadda ake bukata shi ya sa in ban manta ba kamar da yake cikin muwaffa da aka ce da na umar ake magana cewar sai wani yake cewa kai wa yake karanta alkur'ani baka da alwala yace a ah, kai musailamatul kazzab ne yazo maka da sai an yi alwala za ka karanta alkur'ani in ba alwala ba za ka karanta alkur'ani ba an gane ko saboda haka ya halatta a karanta alkur'ani ko ba alwala amma in ana so a yi shi a mafi cikar yanayi da hali to sai a alwala wannan shi ne abin da na musulun maganar eh, a yake cewa idan mutum matansa biyu ne ana so a san wacce ce za a fara tafiya da ita aikin hajji uwar gida ko amarya sai ce to kun gani ban da damar in biya muku duka mutum dama ta ta in biya kujera ɗaya da tawa ne Allah ya kai wata shekara kuma zan iya samun dama in biya tawa da ta to ya da wa za a fara zuwa kowace take ga cewa to kada a zo shekara mai zuwa din a samu cutar kwalara a ce 'yan najeriya ba za su ba ko makamancin haka ko a ce jama'a ta yawa ta ce ta gaskiya ita take so ta je ta ba ta ce gaskiya ita za ta faru ta ce to abinda za a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a aka yi dace sai uwar gida ta ɗauko tafiya to da Allah ya kai mu shekara mai zuwa ba ƙuri'a za da za a yi ƙuri'a ko bayan ita wannan ta san cewar ita an je da ita saboda ko tafiya ta amarya ce yawa nan ba ta ƙuri'a na'am ijo ne da shi ce mutumin da bai yi raka talfajir ba ya zo aka yi sallar asuba da shi ba a idar sai ke ga cututtun da shari'a ta nuna akwai halaccin bayan idar da sallar asuba a irin wannan lokaci kana iya isar da sallar ka ta raka a da baka yi ba yake cewa to ka tashi kana yi sai shi kuma wani ya makara bai zo asuba ba kawai sai ya joni da kai a matsayin ya samu wanda za su yi jam'i yaya sallarsa ta yi sallarka ta yi ba wani abu ka ce da yake cewa mutumin da ya sanya safa kuma ya shafa akan safa kamar da ya halatta kana iya yi akan safa ko akan kofi. yace to kuma ita safar akwai inda kafarsa tana dan lekowa ta dan fashe ya shafarsa da ishafarsa ta yi eh. alaikun salam eh, su sallan mata gaba ɗaya sallar su karatun a ɓoye suke koya abin yake sallan mata inda ake karatu a fili a shari'ance a fili suke yi inda ake yi a ɓoye a ɓoye suke kamar namiji kamar mace daidai da daidai abinda kawai aka magana idan sallah ta kama mace a masallaci da ake tarayya maza da mata maza suna sahun gaba-gaba mata suna sahun baya kamar da a lokacin manzo ke faruwa aka ce to mace ta yi ƙasa da muryarta ta jiyar da kanta da wacce take dab da ita domin kada daga muryar ta izamarwa ruwa wasu da suke da wato cutar sha'awa a rai matsala to haka ko a yanzu masallatan juma'a da ake da su suke da bangarorin mata wasu za mata suna iya hango sahun maza to in har muryar ta za ta iya zuwa inda maza suke to bai halatta ta daga murya yanayin da za ta iya cutar da wanda daga cikin maza wato ainihin samu matsala da jin muryarta amma in dai ba wannan to za ta iya daga murya ta karatun ta tajiyar da kanta ta tajiyar da wanda suke kusa da ita mata wannan bai saba shari'a rashin fahimtar wannan yasa wasu za a ce da ita ai mata ai an ce ai muryarsa al'aura ce ba wani nassi akan cewar ba za ta daga murya ce magana a inda akwai muharramanta ko kuma daga ita sai mijinta ko sai ƴaƴanta wannan ba wani dalili da yake sai ka zo ka tarda mace an hana ta ba ta yin sallah ta salon ta karatu a fili yadda za ta jiyar da kanta ta jiyar da wanda yake kusa da ita amma in ta idar ta kira ɗan ladi daga nan na can kuma ya ji ko kuma ita ce dai mai wannan wani kwanta shiga mota sa yi hirar su san rai ta gari har wasu na jin nauyin wannan anya kuma tan aure ne ba amma ta zo sallah kuma ta rufe maganarta ta ce an ce muryar mace al'aura ce to a cikin sallah ce ko take al'aura banda a motar haya dan an fita unguwa sai eh, saboda haka za su karatun su a fili a inda ake a fili su jiyar da kansu su jiyar da na kusa da su a cikin gidanta ne kuma to me matsala hmm. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik